gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyoyi African mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na, na zango FM din da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta Alfa Radio a kuma sai kasar Ghana za a iya kama mu a shafinmu na Facebook ko kuma a fada yanar gizon mu ta Hausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. To madalla a duk ranar litinin shirin yau da gobe na magana ne a kan zamantakewa kuma a yau ma 29 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu zai tattauna ne akan yadda wasu ke haddasa rikice-rikice masu nasaba da addini da kabilanci a arewacin Najeriya. To abin da yake kawo faɗan addini saboda arewacin Najeriya dai muna da yawan ƙabilu musamman ma jihar Kaduna. To rashin haɗin kan yake sa ake yawan samun matsala tsakanin da wannan kabila da wannan kabila amma da Allah zai sa a haɗa kai a zauna shugabanni su tsaya wannan shugaba na wannan bari ya tsaya ya zauna da mutanen shi insha Allah in dai aka yi haka sai an samu sauƙin wannan matsaloli da yake faruwa haka Maryam kin san muka duba da yadda kullum abun sai ƙara lalacewa yake shi yasa yau zamu tattauna akan yadda zamu rungumi juna mu zauna lafiya domin samun kwanciyar hankali da ci gaban ƙasar mu dan haka muna tafi da ra'ayoyin jama'a akan wannan batun sai kuma wakilin mu na sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tattauna mana da malaman addinai. yanzu bari mu fara da jan amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka tambaye ku. Shin me yasa wasu 'yan arewa ke amfani da addini suke cutar da juna ko kuma ga yadda kuka amsa mana? Wasikar mu ta farko a yau ta fito ne daga Yusuf ɗan Ramadan mai gombawa inda yake cewa yau da gobe wasu daga cikin 'yan arewa suna amfani da addini ne su cutar da junansu domin sun ga mutane suna biyayya ga addini. Saboda haka ya kamata masu yin hakan su ji tsoron Allah su daina. Shi kuma Shehu Adamu Rijau ya ce karancin ilimin addini ne ke haifar da hakan domin duk wanda ya karantu sosai a addinin da yake bi to ba zai yi hakan ba. To sai Suleiman Yakubu Musa inda shi kuma cewa sakacin jami'an tsaro ne. Muhammadu Dukore ya ce babban matsalar da muke fama da shi kenan. Murtala Ibrahim Zangon Daura cewa yau da gobe kowace kabila tana so ta ga ta danna 'yar uwarta ta hanyar kashe-kashe domin duk kabilar da aka kashe mata mutane tankam an rage yawan su ne. Bashar kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi ya ce salam yau da gobe mai karyata boka Tabbas mutanen Arewa da dama na amfani da addini domin su cuci junansu, to amma ba a tare aka zama ɗaya ba. Muna fatan Allah ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu amen. sai suleiman habu daga damagaran niger ya ce salam yau da gobe to ai wannan ya zama ruwan dare gama duniya a ko'ina sai dai mu ce allah ya kyauta Shi kuma Mahmud Salihu ƙauren na moda ya ce saboda karancin ilimi ya yi yawa a tsakanin al'ummar yankin shi ya sa waɗansu tsiraru ke amfani da bambancin addini wajen ruguza zaman lafiyar da ake da shi a wannan yankin. To sai Zainab Ibrahim Musa wada barikin ladi daga jihar Plateau inda take cewa salam yau da gobe ikon Allah tabbas wannan rashin imani ne da kuma wulakanta addinai shi yasa waɗannan azzalumai suke cutar da mutane muna fatan Allah ya mana katangan karfe da ire-iren waɗannan mutanen amin Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Umar Lawan Dan Fulani da Amina Kano mai da Garko suka ce salam yau da gobe. Amfani da addini da wasu 'yan uwanmu 'yan arewa ke yi wajen cutar da juna ba komai bane face rashin ilimi. Allah ya ganar da mu amen ku tashi lafiya. Sai biliyamanu Abdulkadir inda yake cewa salam yau da gobe. Fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri, Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. To a gani na dai jahilci ne rashin sanin menene addini. Sai kuma Ibrahim Garba ya ce akwai buƙatar a ci gaba da wayarwa mutane da kai a masallatai da cuci-cuci. sai sani mai lange-lange ya ya wuri inda yake cewa duk masu yin hakan sun san da cewa dai basu kyauta ba ganin cewa shi addini nasiha ya gada ba cutarwa ba sai kuma sako daga yahaya danno azari da prince tasi ibn abdallah azari suka ce yau da gobe hakika za mu iya cewa wannan zalunci ne 'yan arewa ke yi ganin yadda addini bai ba da damar ka zalunci dan uwanka ba sai saƙon bashir muktar yusuf inda yake cewa matsala tana ga malaman addinai su da suke cusa ma al'umma tsananin kishin addini wato extremism to shi yasa ba wuya masu neman biyan bukata ke samun nasara a kwance matukar sun jogana da addini Sai kuma saƙon armaya hussaini da Shafi'u Husaini suka ce salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. Eto eh babban abin da ke jawo haka shine rashin ilimi ku tashi lafiya. To sai Abdulrashid Sani mai atamfa inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe ina tunanin yawancin su kawai sun shiga ba don su yi ibada ba ne sai don su cutar da jama'a ko kuma a takaice kawai ba su san addininsu ba. Sale Shehu Shahada ya ce yau da gobe, ai duk mai fada akan addini wannan mutumin bai da fahimtar addinin. Hafizu Balaraba Gusau ce waye maganar gaskiya akwai rashin haƙuri da juna da kuma yawaita ɗaukar magana da ba mu gani ba. Uwa uba kuma da rashin wayewar sanya kishin kawunanmu fiye da komai. Sai Shehu Sabo Gusau ya ce zalunci da rashin tsoron Allah shine a zakatan wasu mutanen sai mu ci gaba da addu'a. To sai Mansur Baba Wuru na faɗa jihar Gombe shi kuma cewa yi muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen 'yan aware a doron ƙasa. Sai kuma wasiƙa ta ƙarshe daga Muhammad Bako Jatkori da Magaram ya ce rashin haɗin kai ne yake kawo hakan da kuma rashin ilimi muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya amen. To mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. madalla yanzu bari mu saurari ra'ayin jama'a game da wannan lamarin. a sunana alhaji musa sala kashuri eh to abin da yake kawowa wannan gaskiya son zuciya ne da kuma gwamnati saboda a kullum idan gwamnati ta wanzar da aikin yi a wajen al'umma to za ka ga shi wanda yake kokarin ya tada hankalin a'a shi tattalawa yake saboda shi ya samu yanzu yana da aikin yi ya san yana da ko kadarori wanda baya so a taba mishi to fa zai sauri ne ya tattala ba zai so a tashi hankali ba amma mutum ya zanna ba aikin yi ba komai an bar shi kawai ba wata ingantacciyar sana'a to Allah Allah yake a rigima domin ya ga yayi yi sace-sace ko wani abin da ya kama da haka sannan kuma na biyu gaskiyar magana siyasa tana ba da gudunmawa a wajen haka saboda me saboda 'yan siyasa suna iban mutane musamman matasa su yi shaye-shaye da sauransu to duk wanda ka ce maka yi shaye-shaye to shi ko ma me za a yi zai iya yi saboda ba a cikin hankalin shi yake ba ni sunana samson ibrahim ne ni a tunani na ina ganin rashin ma fahimta duka addinai da muna bi ne domin in kowa ya san ainihin abin da addinin shi ya koya mashi to zai hana irin waɗannan abubuwan amma rashin ilimin addini ba ma na boko ba rashin ma ilimin addini yana contributing wajen waɗannan matsaloli a gani na ya kamata a rika samu ko a yawa yi town hall meeting kuma ya yi waɗannan taruka a samu bangare matasa su yi nasu a fahimtar da su iyaye na addinai guda biyu from time to time a samu wakilai a zauna a fahimci juna kada rika bar abin ya daidai ko da kowane wata wata ne in kuma zai yi too frequent sai ko kwata kwata to dana yin shi from time to time to a tunanin ana ganin za a samu masara kuma a zauna lafiya john bagudu sunana a nan uh, arewa muna da uh, problem sosai da suke sa ana irin faɗaɗin nan na ɗaya akwai talauci da rashin aikin yi na yara wanda kuma mutane duk abin da ya faru kawai su nasu samu hanyar da za su kwashe kayan dukiyar mutane a hana su jin daɗi dama wanda ba shi da aikin yi ko an kone garin duka shi ba shi da abin da ya rasa a gani da nan na biyu a rashin ilimi akwai rashin ilimi sosai a nan arewa ba ilimi ya yi kasa kuma rashin ilimin nan akwai hannu hannaye manyanmu ba a tsaya tsantsan an ba yaran mu ilimi sosai ba kamar ka duba kudu suna da ilimi to mai ilimi fa ya san hargun shi ya san damanshi shi saboda haka a ganina yana da kyau shugabanninmu su gyara ilimi a ban yara sun gama a samu masu abin yi don gwamnati suna da hanyoyi da yawa da za su iya ba yaran nan abubuwa masu da za su yi har su dan samu income da za su iya ciyar da rayuwarsu to mai wanda yake da abin da zai yi ko an ce ya yi fada ba zai je ba don ya san abin da ya tara ya san abin da kuma yake hanga a gaba to wanda ba shi da hope a rayuwar shi in an ce mashi ko an ba shi dubu daya ne je kashe mutum zai je kashe mutum mai magana aliyu ibrahim maraban jos to abin da yake kawo faɗan addini saboda arewacin najeriya dai muna da yawan ƙabilu musamman ma jihar kaduna to rashin haɗin kan yake sa ake yawan samun matsala tsakanin ƙabilu da wannan kabila da wannan kabila amma da allah zai sa a haɗa kai a zauna shugabanni tsaya wannan shugaba na wannan bari ya tsaya ya zauna da mutanen shi wannan shugaba na wannan bari ya zauna ya zauna da mutanen shi insha Allah in dai aka yi haka sai an samu saukin wannan matsaloli da yake faruwa. sunana Daniel Paul. to gaskiya abin da zan iya ce shine abin da ke kawo rigima zan ce ba za mu ce siyasa ba amma dai yanayin matasan ne yadda suka tashi yanzu za ka gani suna duba wa'yansu rashin aikin yi shine yakan kawo irin wayannan abubuwan nan e samun zaman lafiya shine idan an hada kan matasa kuma an jawo su kusa gaya musu irin yanayin yadda kasan take kuma a jawo su a samu musu kamar aikin yi to wannan zai iya rage irin yawan rigingimun nan da kake gani. Sunana Benjamin Maika ciwi A nawa zan iya ce zamantakewa baki daya an riga an raba can. Can zaka gan bangare musulmi ne suna zoma. Can kuma krista ne suna zoma. To babu ganewa tsakani. Amma a nan gajina musulmai ga gida krista to gaska ganewa da ba wani baki daya bai san huda da musulmi ba kuma baki an doke musulmai sun zo ma eh wani abu ne kama ba mutane ba musulmai kuma sun doke krista ba wani abu ba ba su doke su yanwa ne ko kuwa allah ne da sanin shi mun zauna tare domin in ka gane Allah ya sa kuna tare Allah bai ba addini ko kuwa a kristanci kamar yadda na sani littafi ta koya mamu kada ka kashe wani ko kuwa kada ma ka zage wani sunana shamsuddin sani to mafi akasari saboda arewa mun fi kabilu da yawa iri-iri yawancin wannan kabila daban wannan kabila daban idan ni ban yarda da wancan kabilan ba dole rikici zai hada mu da su in wancan bai wancan bai yarda da wancan kabilan ba dole rikici zai hada su to yawanci abin da ya fi kawo yawan rikice-rikice a kabilu kenan yawancin arewa to mafita shine ya za a yi mu zauna mu san su waye mu wa'yancan su zauna su san su waye su ma'ana haɗin kai idan izinin allah rikici ba zai ƙara barkewa a arewacin najeriya ba sunana elisha onuminya friday to abun da yana kawo wannan fada-fada din nan shine yawancin matasa ba su san su ba na biyu kuma yawancinsu ba su yi karatu ba so some of these um, politicians din nan za a kira su a jujjuye kansu a ba su kudi su je suna fada-fada saboda wani zai tashi da safe ba inda zai je ba aiki wani zai yi ai the next thing wani zai tunani sai da je sha kwaya in ya sha kwaya din nan kai shi juye fada ya fara kenan to abin da za a yi a lafiya mu dai mu matasa najeriya mu hada mu. in wannan ya san juna wannan ya san juna za mu hada mu. ai najeriya din nan ba wanda zai gina mana shi sai dai mu mu hada hannunmu mu gina shi. Buhari Shaibu, eh, saboda karancin isasshen ilimi da kuma karancin wayewa. Mu muna dan shiga duniya muna ganin yadda duniya take. Ko daga lakwada baka jin tashina tashina. Ko ba ba ba Hausawa ne ko ba yare duk akwai ai. To amma arewacin Najeriya kaga duk jihar da aka ce ma ana tashina tashina na rigingimu to jihar ba ta ba ci gaba. komai ta ma a tsaye yake yanzu abin naira goma daga shekaran jiya zuwa yau zuwa jiya ya kai naira ɗari a hakan ma ba ma a samu da farko dai ana ce da ni thomas philip a nan garin ina matsayin kan secretary na jaji zone da farko dai a mu na shugabannin addinai kullun kiran kenan muna yi a zauna lafiya saboda in ba zaman lafiya ba ci gaba domin mun gan shi a wurare daban inda ake samun wannan hargitsin maimakon a samu ginewa ana samu rushewa ne sai muka yi tunanin mun ce to ya kamata matasa su dawo a hada su wuri daya ta wani hanya wato shugabanni na addinai su nemi hanyoyin da za su jawo matasan nan wuri daya yadda za su samu su hada kai waje daya domin su ne gari kasan gari ta ci gaba daga matasa ne in ta faɗi ma daga matasa ne wasu na mamakin cewa me yasa mafi akasari fada a nan arewacin najeriya sai kaji ko ma ta wanne irin yanayi ya taso sai ka ji an jirkita shi an mai da shi fadan addini bayan akwai bambance-bambancen addini a kudancin najeriya amma ba a cika samu kamar yadda ake samu arewa ba me tunaninka to a gaskiya wannan na danganta shi ga jahilci saboda in ka duba ka gani idan mun san addinin sosai wannan abin ba zai taba tashi ba idan krista ya san addinin shi a matsayin shi na krista ba zai tashi ya hari musulmi ba haka ma idan musulmi ya san addinin shi a matsayin shi na musulmi ba zai hari krista ba domin duka littattafan nan manya guda biyu sun yi magana akan zaman lafiya to me dalilin da za zai sa a ce krista musulmi suna wannan eh, rashin zaman lafiyan na danganta shi kawai akan jahilci wanda sun jahilci addini su suke wannan mutum yana so ya cimma burin kanshi musamman mata gefen siyasa yana haddasa wani abu mai tashin hankali haka nan sai a danganta shi a addini sai ya kawo mana rashin jituwa da rashin zaman lafiya shi yasa a nan arewa gaba daya ba giniwa kwata-kwata in ka duba kudu can da yake suna zaman lafiya suna giniwa sun ci gaba fiye da mu a nan arewa ka duba arewa gaskiya mu matasan ma arewan tana ba mu tausayi sosai to shi yasa mu muna kira ga yan siyasa su wa Allah da annabi su bar mu mu zauna yadda ubangiji Allah ya ijiye mu Allah da ya ijiye mu a matsayin mu musulmi da kirista haka muke zama su bar mu mu zauna haka nan yadda Allah ya ijiye mu don idan inda Allah ya ga dama da ya mai da mu musulmi duka inda Allah ya ga dama da ya mai da mu krista duka amma tun da nufin shi ne kowa ya samu irin addinin da zai yi domin bautansa to su yi hakuri su bar mu mu bautawa Allah yadda ya ijiye mu iya iyaka. madalla yanzu kuma bari mu ji tattaunawar da isa lawal yayi da malaman addinai musamman akan tashin hankalin da ya faru a jihar kaduna sunana reverend andrew dauda chairman na kan krista mazauna ya a matsayin mu shugabannin addini na farko mu da muke yan arewa gaskiyan shine mu ya kamata mu koma wa allah domin in ba mu koma wa allah ba to za mu ci gaba da samu matsaloli da yawa kamar yadda allah ya hada mu muna zama tsakanin musulmi da krista allah ne ya hada mu fa ba mutum ne ya hada mu ba allah ne ya ajiye mu allah ne ya sa muna rayuwa tare allah ne ya sa kuma muna dangantaka tare to bai kamata ce cewa a tsakanin mu da mu muna dubi juna kamar ba mu san juna ba ni na fi so ayan arewa su gane kansu cewa mu yaya uba ɗaya na uwa ɗaya idan za mu zauna matsayin muna dubi juna musulmi yana dubi krista dan uwansa ne krista kuma yana dubi musulmi dan uwansa ne da allah ya hada su su zauna tare to yana gani ba za a samu matsala ba don haka yana gani sai mun gane wannan tukuna in ba mun gane wannan tukuna ba to za mu samu matsaloli da yawa za mu ci gaba da juna juna mu wannan bai san wannan ba wannan bai san wannan ba amma in mun san junan mu cewa mu yaya uba ɗaya ne yaya uwa ɗaya ne to ba na tabbatar da za a samu waɗannan matsalolin ba a tunanin ka menene yake kawo tashin hankali na addini a arewacin Najeriya ba kamar kudanci da shi ma akwai mabambanta addini kuma ba a jin irin wannan fada na addini. To abin da yake kawo wannan fada ko abin na jahilci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan tashin hankali shi wanda yake Krista bai san damansa bai san hagunsa bai san wane ne makwabcinsa ba bai san wane ne abokin zamansa ba haka ne wanda yake musulmi bai san wane ne makwabcinsa bai san wane ne wanda zai iya taimake shi gobe ba so yana iya zama cewa wannan ne na dauka jahilci ne da yake da na biyu shi yan siyasa da muke da su suke suke hada samu da wannan fitinoni da muke fama da su yau da kullum sai ka dan siyasa ne wanda ya zo a gari sai ya zo ba zai nema na gargaru mutane ba sai zai sai kwaya ya ba ma yara su sha domin su goyi bayan shi ya je ya yi abin da ransa yake so don haka wannan dalilin da ya sa kana samu waɗannan fitintunu domin yan siyasa da kuma jahilci ga waɗanda mu da muke zauna tsakaninmu da na akwai jahilci a tsakaninmu. kana ganin akwai wani lokaci da mutane musamman matasa 'yan arewacin nigeria musulmi da kirista za su fahimci cewa akwai buƙatar zaman lafiya kamar inda ake a kudancin wannan ƙasa. eh lokacin kenan lokaci ya riga ya zo shine wannan lokacin da za mu zauna tare yanzu zabe yana gab da zuwa menene ya kamata mu da muke talakawa kasar nan da muna nan a kasa menene ya kamata mu yi lokaci ya ya kai da ya kamata da krista da musulmi wanda suke talakawa ne na wannan kasa su zauna tare su duba su su yi addu'a su roki ubangiji Allah ya nuna musu shugaba na gari ba wanda zai zama wanda zai zai sayi kwaya ne ya bamu mu sha mu ji muna ta karkace junan mu sana zai tura sa kasan waje zai tura yan sa kasan waje sana mu anan muna muna karkace junan mu akan shi yana so wani matsayi ba don haka wannan karo bari krista da matasan krista da san musulmi mu hada hannu mu ga cewa wannan zabe an yi shi ne mu zabe wanda ranmu mu wanda ranmu yake so ba tare da mun wani ya zagi wani ba ba tare wani da ya kace kace ba domin yanci mu wannan lokaci shine lokacin da ya kamata mu tabbatar mu da kanmu mun zama daya mu dubi juna a matsayin mu iyali guda ne muna so mu yi abin da zai taimake mu arewa ana rigima a Kaduna musamman mafi akasari a lokuta a wasu bangarori na Kaduna sai ka an jingina abin da addini amma a nan garin jaji akwai kirista akwai musulmi ba a taba jin irin wannan fada ya zo ba me ke faruwa ne ah, mu a nan a jaji mun riga mun gane matsaloli da suke damun mutanenmu kuma muna zama da su aka-aka muna shawarce su mu a matsayin mu limamai na addini krista muna ja hankula 'ya'yanmu kada su je su yi wani abin da zai kawo shi zaman lafiya a nan a jaji kuma haka ma musulmi masu ma suna kokari suna ga cewa suna jawo ya'yansu suna suna ana masu hudu ba a masalatai da su yi hankali kada su sa wani abu kada wani abu ya zama dalili da zai kawo rashin zaman lafiya idan duka wuraren da muke da su garurukan da muke da su za su samu irin wancan haɗin kai da za mu zauna tare mu dubi su mu dubi junan mu matsayin mu ya'yan iyali guda ne kamar da rage na fada muna dubi junan mu kamar yadda Allah ya hada mu ne mu zauna tare don a zauna lafiya ba za a samu matsala ba to duna haka dalilin babban abin da ke faruwa shine kaga a sau da dama sai ka ga ka tare cewa a kasuwa ko a wani wuri sai ka ga dan wani abu ne ka dan ya sadu da wani sai ka ga rishi hakuri ya shiga to da zaran wancan krista ne wancan musulmi ne sai a juye da shi a zama da addini wanda bai kamata ya zama haka ba bai kamata cewa wani abin da ya shafi wani wanda ke baka san kanshi baka san hawa baka san ya aka fara ba ka sa baki a ciki kuma kana mai da shi ya zama addini bai kamata ba a matsayin mu krista da kuma musulmi wannan sako za ka aiki wa waɗanda suke yawan samun wannan tashin hankali su dauke darasi da wannan gari na jaji wanda duk da bambance-bambancen ku ku ba ku faɗa. Eh to ina kira daga kausa moriya zuwa ga sauran garuruka ba ma kaduna state kadai ba duka najeriya gaba daya inda ake samu matsaloli na tashi hankali ina kira ne daga kausa moriya cewa tun daga gida mutum ya dinga zama da ya'yansa yau da kullum yana sauta musu ya gan wani abin da ko da yaronka ne kai ka sani ya je ya aikata wani abu wanda ba daidai ba to beri kai uba kai kara kanka ka fara duki yaron ka kai shi police station domin a hukunta shi kaga idan an hukunta shi Ka gan wani yaro ma zai gani cewa wani ya sani cewa ba zai iya zo ya shiga gidanka balle mai sauka na gidanka domin ya sani cewa abin da zai biyo baya to haka nan ne idan kowane uba yana sauta ya'yansa a gida sana a yi kilizoyinmu da kuma masalatai da muke da su bari fasoci su tabbatar cewa ko da wannan memba nasa yana cikin ikkilisiya ya yi wani abu ba daidai ba bari shi da kanshi ya kai wannan yaro idan har an yi magana da shi bai ji ba a gaba da shi a gaba hukuma hukunta shi a bashi horo da ce dukan mu za mu yi haka to ba da za ba za a na lafiya ba. to sunana amin abubakar imam wanda aka fi sani da aminu minshawi kuma a yanzu ni ne babban limamin masallacin juma'a na garin riga cikin kuma alkali a shari'a court jaji algabta malam ana maganar zaman lafiya mm, wanda ake ganin ana samun karancin ta a wannan jihar ta kaduna a matsayin ku na shugabannin addini ta ina kuke ganin za a bi wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma duk da bambance-bambancen addini to alhamdulillah rabbil alamin ah, babu shakka maganar zaman lafiya umma da ba a yi yanzu kama dole a yi domin halin da muka tsinci kanmu a cikin garin kaduna yanzu da kewaye babu shakka hanyoyin da ya kamata a bi don a samar da wanzajen zaman lafiya to ina ganin kamar ya kamata a bi hanyoyin da waɗannan al'umman suka yarda da shi yarda na gaskiya wato ma'ana al'umman jihar kaduna suna biyayya ga addini guda biyu wa in ma dai ka samu musulmai ne ko kuma ka samu waɗanda suke bin addinin kiristoci to ya kamata a ce gwamnati ta kusanci wato malumai da limamai sosai da sosai domin su suke kusa da al'umma wajen wayar musu da kai da ilmantar da su wato addinin da suke bi kamar yadda masu bin addinin kirista ya kamata a ce gwamnati ta jawo manya-manyan malaman su fastoci su rika ba su mahimmanci ta yadda su ma suna kusa da al'ummansu da su karantar da su wani irin mu'amala ya kamata su yi da waɗanda ba suna biya da daidai addinin su ba domin waɗannan al'ummomi guda biyu da musulmi da kirista kowannensu yana maganan cewa yana bin addini ne wanda aka saukar da shi daga sama to babu kuma wani addini da aka saukar da shi daga sama face sai ka same shi yana haramta yaƙi yana haramta kisa sannan yana haramta zubar da jini to duk in ka sami mabiyin addini nan guda biyu ko dai musulmi ko kirista yana zubar da jini sawa'an na dan uwan shi ko kuma na wanda suke da bambancin addini to babu shakka bai sami karantarwa na gaske daga cikin addini nan daya da yake bi ba wannan yasa muke ganin kamar in za a samu ana so a samar da wajajjen zaman lafiya mai daurewa to a bi ta hanyar da abin da mutanen suka yi imani da shi hakikanin imani a karanta da su su fahimci shi da kyau wasu na mamaki arga malamai yasa a kudancin kasar nan duk da bambance-bambancen addinin su ba sa rigima sai a arewa eh to abin da zai iya sawa ka iya samun irin wannan tarihi yana nuna mana wani abu kamar guda biyu misalin ka ɗauki tarihin addinin musulunci za ka sami cewa lokacin da maki sallallahu alaihi wasallam yake garin makka da wuya ka samu a ce ga yaƙi ga fitina ba don komai ba saboda kafirai a wannan wuri su suka fi yawa addinin musulunci a wannan lokacin zaka same shi bayi da karfi sosai da haka ta yi karfi hakan nan kuma lokacin da aka zo manto ainihin cikin garin madina to za ka sami akwai wata zahira da za a ce mata kaman wato munafukai saboda ga musulunci ya yi karfi ga kafirci ya yi karfi sai aka samu wasu a tsakiya to mu ma in muka kalli arewacin najeriya za mu ce musulunci ya yi karfi kiristanci kuma ya karfi sai aka samu wasu a tsakiya ba su ba su bin addinin in musulunci ne ba sa bin shi da gaskiya in kiristanci ne ba sa bin shi da gaskiya sai suka zauna ko a tsakiya tamkar munafikai suna amfani da irin wannan rashin fahimtar don cimma bukatuwansu na duniya kawai wannan kila in ya zamanto can kudanci kila ka sami cewa ko da za ka iya samun musulmi ya fi ko kuma kiristanci ya fi yawa to kila ka ci da wani irin al'ada ko ɗabi'a ya danna addinin ma da yadda za gani ya tasiri saɓa sabanin abin da ke faruwa a arewa to ci hanya malam kuke ganin za a iya bi ne a kawo karshen irin tashashen kulan da suke yawan tattasowa a arewacin Najeriya musamman a jihohi irin su Kaduna Plateau Benue da sauransu a zahirin gaskiya yana da kamata a ce hukuma ta matso kusa da ainihin 'ya'yanta domin abubuwan da suke kawo tashin hankali suna da yawan gaske amma kowanne ana iya kano shi a kawo ƙarshen shi in aka ce akwai ilimi a ciki to a waɗannan al'ummomi suna da buƙatan karantarwa hakikanin karantarwa na ɓangaren addinin su idan suka samu karantarwa na addinin su yadda ya kamata to za ka ga mutum ne a ɗaki amma yana tsoron ya saba ma Allah subhanahu wataala domin an karantar da shi cewa Allah nan yana tare da shi yana kallon abin da yake yi to duk wanda imanin shi ya to yana kallon Allah yana kallon shi an ta abudallahi ka annaka tarahu sawa'an musulmi ne ko kirista ne inda yana ganin cewa Allah yana kallon shi kaga an sa mishi imani kenan to in Allah ya so ba zai taba aikata wani abu da Allah subhanahu wataala ya san yana kallon shi kuma zai tuhume shi da shi a gobe kiyama ba Maryam daula to kamar dai da kika ji yawanci abin da suka yi magana hmm. shine uh, malama addinai da kuma manya magabata da sarakunan gargajiya da a haɗa hannu wajen wannan yakin da ake yi. Haka ne domin rungumi juna a zauna lafiya. ba abin da ya kai zaman lafiya daɗi. To jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin daniel brown da injiniyan mu na yau sai kuma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da wannan shirin maryam dauda ni daula salim daga nan birnin washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yau da gobe shirin matasa. thank you